ربنا انك جامع الناس yaumin لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ya Ubangijinmu, haƙiƙa za ka tara mutane gaba ɗaya don yi musu hisabi a ranar da ba shakka a cikinta, tana zuwa babu makawa, Haƙiƙa, ya Ubangijinmu ba ka saba alkawari.